Makarantar kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta nuna damuwa tare da yin Allah wadai da ɗan karen dukan da ta ce sakataren jam'iyyar PDP na jihar Niger, Alhaji Aminu Yusuf ya yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan kwaleji. Wannan al'amari dai ya faru ne ƙasa da mako guda da yin kisan gilla ga ɗaya daga cikin malaman wannan kwalejin. Sakataren jam'iyyar PDP dai Alhaji Aminu Yusuf ya ce tabbas ya mari ɗaya daga cikin masu gadin wannan kwaleji. saboda rashin kunyar da ya nuna masa. Malam Adamu Aliyu Zakari shi ne shugaban ƙungiyar ma'aikatan wannan kwaleji, ya yi bayanin abin da ya faru da kuma irin matakan da suka ɗauka na tabbatar da bin kadin wannan al'amari. Kawai yana ƙoƙarin gaya musu ne ai ba nan ya kamata ku bi ku hita ba a gate ya kamata ku bi uh, the other side ne hmm. wajen da za ku bi ku fita. ya ce ya buɗe masu ƙofa wannan ai baka san mutunci ba daga wurin ya je ya sha shi mari bayan ya mamare shi ya kuma sa tawagan suka ci zarafin yaron nan ina ji wa'anda ke cikin bus ina sun kusan mutum goma sha shidda to yanzu ku me matsayin ku a matsayin mu mun zo mu gaya ma duniya su ji wannan lamarin ba kawai ba a shiru za mu yi ba. Kawowa yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta samu labarin aukuwar wannan lamari a hukumance ba. Kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ilimi mai zurfi a jihar Niger, Dr. Bashir Abdullahi da na kira ta wayar salula, wanda ya ce yana cikin wata tafiya da ya je garin Bauchi, amma ya ce zai bincika domin tabbatar da an yi adalci a kan lamarin. Don dole ne a yi adalci a cikin al'amuran a iya cikin da a wajen a wajen ka na fara jin wannan labarin a lokacin da na tuntuɓi sakataren jam'iyyar ta PDP mai mulkin jihar Niger wato Alhaji Aminu Yusuf wanda kuma memba ne a kwamitin gudanarwa na wannan kwalejin ya tabbatar da marin wannan mai gadi amma ba dukan tsiya ba kamar yadda ake yayatawa tunda a nan makaranta ina gaba da recto kuma ni ta wannan hanya fita ta nan zan fita to kaji abin da yake ya tada magana kenan sa'in sa na mare shi amma sun ce mare biyar kai mashi To ai wannan kage ne. To wai ina matsayin wannan al'amari a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, barista Dallami Wushishi na ma'aikatar shari'a a jihar Niger ya yi bayani. San bai kamata yin masa hukuncin da kai ba, kamata ya kai abin gaban hukuma. Wannan kuma da yi shi kuma ya take doka kuma shi wannan da ya kai maga har ya mare shi. Kamata ya da ya kai abu gaban hukuma. A halin yanzu dai al'umma sun zuba idanu domin ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.